والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستنصت بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل يزمنا تكين سورة التاليات za mu tashi aya ta 31 inda muka tsaya jiya bayan allah madaukakin sarki ya bamu mu labarin albishir da mala'iku suka zo da annabi ibrahim da shi da kuma yanda ya rabu da su da yanda ya karbe su da kuma labari da ya nema nasu cewa mai ke tafa da su to shi ne allah zai bamu labarin abin da ya taho da wannan mala'iku din domin kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa mala'iku ba suna sauka da karan kansu ba ne ma'ana ba a cikin suke ba suna karkashin Allah maɗaukakin sarki ne Allah yana cewa akan mala'ika jibril wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi haka ba idan an ce mala'ika yana cin gashin kansa ba ne. ko saukowa za su yi din sai da al'amarin Allah Allah ya ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi lahu ma bai aydina wa ma khalfana wa ma na zalik wannan kuma ya sauka ne lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce ma malaika jibril ah, ka jima ba ziyarce mu ba sai ce to ai ni ba ba karan kai na nake ba sai Allah ya ban umarni sai Allah ya mun izini sannan nake zuwa to kenan waɗannan mala'iku akwai abin da ya kawo su Allah madaukakin sarki ya aiko su domin su manzanni ne na Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ah, ja'ilil mala'ikati rusulan yana Allah ya tsafi min al-mala'ikati rusulan akwai manzanni daga cikin mala'iku wanda Allah yake aiko su domin isar da wasu sabon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مكرمين لنرسل عليهم حجارة من عند ربك للمفردين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للمسلمين الذين يخافون العذاب العليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبتناهم في اليم وهو مبين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما كثر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرأمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى أحين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين sarki yake cewa قال فما خطبكم أيها المرسلون ma'ana annabi ibrahim alaihi salam kamar yadda ya gabata bayan waɗannan mala'iku sun mishi albishin kuma ya gane cewa mala'iku ne sai yake tambayarsu su yake cewa ma bukun ayyuhal mursalu. menene labarin mai ke tafa da ku ya ku waɗannan manzanni Da haka mala'iku manzanni ne na Allah maɗaukakin sarki wasu daga cikinsu ba dukkansu ba alu sai suka ce inna na ila ƙaunin mujrimin lallai an aika mu ne zuwa ga wasu mutane masu saban Allah a waccan ayar kuma ila qaumi lut sun bayyana masa cewa zuwa mutanen annabi lut shi kuma annabi lut tsane a wajen annabi ibrahim domin mahaifin annabi lut a dan uwan annabi ibrahim aka annabi ibrahim kaman babba ne a wajen annabi lut shi yasa tare suka fita suka bar wannan gari wato na kan'an suka yi hijira annabi ibrahim ya tafi baitul maqdis shi kuma annabi lut ya fuskanci wannan gari inda waɗannan mutane suke da haka annabi ibrahim yana sanar da labarin annabi lut suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim ijaratan min tin abin da yake tafa da mu ba na farin ciki bane mun zo ne za mu aiko musu da azaba ta duwatsu waɗanda suke wato an yi su daga laka wacce take ɗauke da wuta za a jefa musu wannan duwatsu saboda sun saba wa Allah musawwamatan inda rabbika lil mushrikin cewa waɗannan duwatsu da mala'ikun suka zo musu da suna azaba suna nan an musu alamomi shine musawwamatan ai mu'allamatan wanda aka rubuta musu alama kowane an mishi sign abinda malamai suka ce duk dutsen da za a jeho akwai sunan mutumin da zai halakar da shi a wannan dutsen kenan dukkan su Allah ya kididdige su kowa da sunan shi aka duk dutsen da za a jefa zai fada kan mutumin da aka yi nufi da shi ne a cikin su shine matan inda rabbika lil na ga masu wuce iyaka cikin sabon Allah to lokacin da suka bashi wannan labarin a wasu ayoyi da suka gabata cikin ankabut da suka ce za su halakar da mutanen sai ya ce inna fiha lutan lalle a wannan garin akwai lut yana kenan kama annabi ibrahim yana cewa har da shi wannan annabin Allah da wannan bawa na Allah shi ma azabar za ta shafe shi sai suka ce nahnu a'lamu biman fiha Allah ya ce ai mu mun ka sanin wanda ke cikin garin da wanda zai halaka akwai wanda za su tsira a cikin su dan haka shi annabi Lut baya ciki tunda annabi ne na Allah ya zo musu da sabo kuma sun karyata kuma sun zo suna aikata abin da ba wani wanda ya taba aikatawa gabanin Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha minal mu'minina lokacin da azaban nan ta je wato shine Allah ya jirkice garin kamar yadda Allah ya ce faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil sai aka kife garin aka dawo da kasa sama sama kasa. sannan bayan an kife su sun zube shi ne aka bi su da wannan duwatsu na wuta din ana ana jifar su da shi to wannan shine azabar da aka musu amma kafin azabar Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha minal mu'minina waɗanda suke muminai ne shine annabi lutu da iyalansa amma da matarsa Don Allah madaukakin sarki ce fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin ko illa imra'atahu qaddarnaha min al-ghabirin tana daga cikin waɗanda suka halaka matar shi da haka daga shi sai iyalansa kuma iyalan nasa ba masu yawa ba ne da shi ne da 'ya'yan shi mata su biyu su ne kawai suka kubuta daga wannan azabar don azabar Allah ta zo haka take zuwa sai wanda Allah ya kubutar da shi Allah ya ce fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin ai ba mu samu kowa a cikin garin nan wanda ya kubuta daga wannan azabar ba sai gida guda ɗaya na musulmi shine wannan gida dai na annabi lo. da shi da 'ya'yansa mata guda biyu وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب ali Allah yace bayan mun halakar da wannan mutanen sai muka bar wannan gari ya zama wato alama ce da take nuna wato wa'azi da ikon Allah da kuma abin da Allah yake aikata da masu saba mishi ga waɗanda suka zamanto masu tsoron azabar Allah ne duk sanda suka gani za su tuna shine kamar yadda Allah yake ba shawa labari lokacin da suke karyata, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alhalin suna sane da abin da ya ya samu waɗannan mutanen na annabi domin suna bi ta yankin da suke kuma sun bi ta wannan yankin suna ganin abin da Allah maɗaukakin sarki ya musu shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa bil layli afala ta'qilun yasa wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa da sahabbansa lokacin da zai tafi yakin Tabuk da ya zo wucewa ta daidai wannan wajen yace lallai su yi sauri su bar wannan wajen domin waje ne da aka yi azaba to haka kar su tsaya ma jiran wani abu kar abin da ya shafi yan bayan ya shafe su da haka Allah madaukakin sarki ya halakar da waɗannan mutane akan abin da suka aikata sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da labarin wasu daga cikin annabawa ce wa fi Musa ai haka nan kuma wato akwai aya cikin annabi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin wanda muka aika shi zuwa ga fir'auna da wato wasu ayoyi waɗanda suke bayyanannu na fili wanda ake ganin su karara ita ce sanda da Allah ya baiwa annabi Musa domin Allah ya baiwa annabi Musa ayoyi da yawa amma mafi girman wannan ayoyi da ake ganin ta karara ita ce sandar da Allah ya bashi wanda in ya sake ta sai ta zama macijiya in kuma ya rike ta sai ta koma ta zama itaciya karamin itaci wannan aya ce haka nan kuma da hannun da Allah madaukakin sarki ya ce in ya ji wajen fir'auna ya sanya a wuya rigarsa ya fitar da shi kuma ya sake mayarwa zai yi haske da ba wanda zai iya buɗe idansa ya ga hasken in kuma ya sake mayar da hannun sai ya koma hannun shi daidai to waɗannan ayoyi ne Allah ya ce wa adkhil yadaka fi jaybika takhruju bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra to wannan sune hujjoji da aka ba annabi Musa zuwa ga Fir'auna domin ya ba da gaskiya domin ya san cewa annabi musa annabi ne na allah kuma ya zo da wannan domin alama ce da take nuna cewa daga allah yake fatawalla bi rukunihi fir'auna sai ya juya baya ya kafirce da shi da rundunarsa da shi da rundunarsa da waɗanda suke tare da shi sai suka ƙaryata annabi musa wa suka ce sahirun aw majnun suka ce annabi Musa nan matsafi ne wannan in banda tsafi ba abin da zo da shi shine qala al mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim wani lokacin kuma shi fir'auna ne ma da kanshi yake cewa ai annabi Musa matsafi ne ya zo musu da tsafi dan ya bata musu gari dan ya kwace musu gari dan ya kwace musu mulkin su aw majnun suka ce kuma ma mahaukaci ne wannan aw ma'anarta wa domin duk sun faɗa da nan musa mahaukaci ne sun ce matsafi ne Allah ya ce da suka yi wannan ƙaryatawar huwa juno da ku. Allah ya ce sai muka musu kamu na azaba da shi da rundunan nan tasa fa nabadnahum fil yammi sai muka watsa su a cikin kogi wa huwa mulim alhalin shi fir'aunan nan ya zai kewa aikin da yake na zargi ne ma'ana ya zamanto abin da yi abu ne wanda yake na zargi na halaka kuma ya halakar da mutanensa kuma ba za a gushe ba ana zargin fir'auna domin da ya ba annabi musa da ya kubuta Tun ga matar shi ta ba annabi musa kuma ta kubuta ya kashe ta allah maɗaukacin sarki mata babban sakamako allah yake ba mu labari na imaninta yake cewa wa zaraba allahu masalan lil ladina amanu ra'ata fir'aun إذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين kuma tun ma da aka kawo annabi Musa gidan take cewa Fir'auna la taqtulu asa an yanfa'ana ko ya amfane ta ta yi kyakkyawan fata kuma hakan abin ya tabbata shi yasa an kaga abu ka yi mishi mummunan fata ka yi kyakkyawar fata ita ta ce a asa an yanfa'ana ta yi wannan yaron ya amfane mu kuma ya amfane ta tunda ya kira ta kuma ta yi imani da Allah kuma ta samu sakamako Shi ne tana daga cikin matayen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kyakkyawan ambato a gare su yake cewa kamula min rijali kathir ko kathirun mazaje da yawa sun cika Allah ya zaɓe su a matsayin annaba sun kai kololuwar daraja amma wala yakmul min an-nisa'i illa arba. mata guda hudu ne kawai suka kai wata kololuwar daraja ta kurewa a haka masu ma ba annabawa ba ne daga cikin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata akwai ita asiya imra'atu fir'aun akwai asiya matar fir'aun tana ɗaya daga cikin wanda suka kai wannan kololuwan daraja akwai kuma maryam ibnatu imran uwar annabi isa sannan akwai na khadija radiyallahu anha sannan akwai na fatima radiyallahu anha wannan sune mata yanda suka kai kololuwar daraja to kaga wannan kiran annabi Musa ya amfane ta almuhim Allah ya halakar da Fir'auna da rundunarsa gaba daya a cikin teku wa fi adi haka ne ce haka nan cikin adawa mutanen annabi Nuhu annabi Hud lokacin da muka aika musu da wannan annabi shine annabi Hud id arsalna alaihim rihal aqim ai sai suka ƙaryata shi suka ce si ba annabi ba ne ƙalu suka ce ya hudu ma ji ita na bi bayyana ai kai hudu ba ka zo mana da wani abu ba da zai nuna gaskiyarka ba don haka ba ma nafnu bi tariki ali hadina an ƙaunika ba za mu daina bauta ma allolinmu ba don dai ka zo ka mana magana wa ma nafnu laka bi mu'minina kuma mu ba za mu ba da gaskiya da kai ba da haka zai suka karyata shi suka ce su ba su ma ga dalilin ma ya zo yana hana su wannan bautar ba to da suka karya tashi, Allah ya ce in arsalna alaihim rihal asim sai muka aika musu da wata iska wacce take busasshiya wacce take ba ta dauke da alkhairi ai iska an ganta ana ganin ta zo da alkhairi ko yanzu ake ganin hadari ya haɗu ana jin iska sai a dinga tsammanin ruwa zai sauka ko to su iskar da Allah ya aika musu ba irin ta bace iska ce wacce take bata zo da alkhairi ba ma'ana ba ta kada fure a 'ya'yan bishiya ya zama ya fitar da 'ya'ya masu kyau iska ce mai lalata komai da komai kamar yadda Allah ya faɗa cewa ma ta zaru min shay'in atat alayhi illa ja'alatu karramin babu wani abin da wannan iska za ta fi ta kansa face sai ta bayar da shi kamar kashi wanda ya bushe ya ragargaje kuma haka suka zama in ta wuce kawai ta kada shi kenan komai zai lalace lokacin da suka ga iska sun dauka cewa iska ce ta rahama ashe iska ce ta azaba da haka sai ta zo musu da azaba haka Allah ya halakar da su gaba daya babu wanda ya kubuta sai annabi hudu da wanda suka ba da gaskiya da shi Allah ya ce falamma jaa amruna najaina hudan والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ lokacin da al'amarinmu ya zo sai muka tserar da annabi hudu da wanda suka ba da gaskiya da shi waɗanda suka yi ƙarya kuma muka kama su da azaba wacce take mai girma kuma mai tsanani Allah ya ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wa tabu amra kulli jabbarin anid wa usbi'u bi hadhihi dunya la'anatan wa yawm al-qiyamah ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qaumi hud Allah ya ce da su Allah ya nesantar da su daga rahamarsa wa fi samuda haka nan samudawa su ma Allah ya aiko musu da annabi salihu iz qila lahum tamatta'u hatta hin suka ƙaryata su ma annabi salihun nan sannan suka yi aiki na ta'addanci suka kashe wannan tabuwar da suka ce a ba su ita aya ne kuma aya ce ta Allah qala hadhihi naqatullahi lakum aya annabi eh, salihu haka ya gaya musu wannan taguwa ce ta Allah aya ce a gare ku fala tamassuha bisu kada ku taba ta da wani abu mummuna kar ku takale ta kar ku taba ta yace wala ta tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun alim to suka kasa hakura suka kashe ta suka kuma ƙaryata annabin Allah to sai Allah ya ce musu ya gaya ma annabi salihu ka gaya musu cewa tamatta'u hatta in ku zauna na ɗan wani lokaci jin dadin ku ya kare zuwa wani lokaci wannan lokacin shine kwana uku kawai da Allah ya jiba musu qala tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'dun ghairu makdub wannan alƙawari ne ba na ƙarya ba da haka kwana uku nan na cika suna jira suna jira su ga me zai same su sai Allah ya sa aka yi wata tsawa mala'ika jibril ya mutu tsawa duk wanda yake wajen a wajen ya mutu wanda yake tsaye haka a tsayen ya mutu wanda yake tsuguna haka wanda yake durkushe haka suka mutu gaba daya sai annabi salihu da muminai kamar ma ba su san an yi wannan tsawar ba dan ba su ji ba to kaga Allah yana da ikon komai Allah yana da iko akan komai waɗannan sun halaka sun ji tsawar waɗannan ba su ji ba da haka sun kubuta shine fa akhadhatkum sai sayhatu bil haqqi faja'alnahum gota'an Allah ce muka mayar da su kaman yayi in ka zo ka kalle su sai kaga kaman ba ma mutane bane sun fi shekara dubu haka da mutuwa wajen ya zama kaman datti saboda tsawar da aka musu kuma tsawa ce ta dan kankanin lokaci Allah ya halakar da su da ita Allah ya ce fa'akadatkum sa'iqatu fa'ataw an amri rabbihim fa'akadatkum ikatu wa hum burin. suna gani wannan tsawar ta zo ta auka musu famastafa'u min ne, ba wanda ya iya tsayuwa a cikinsu. cikin su Kano kanu na kuma babu wani wanda ya zo ya taimake su daga kubuta ya kubutar da su daga wannan azabar Allah to sai Allah ya ce wa qawma nuhin min qabl haka nan mutanen annabi nuhu waɗanda duk sun gabaci waɗannan mutanen su ma haka Allah ya aiko musu da annabi Nuhu alaihi salam suka ƙaryata shi suka ce shi ba annabi bane suka ce mahaukaci ne Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun qala ya suka ce yace afala tattaqun eh, mutanen shi suka ce a ah, qalu ma hadha illa basharun مثلنا يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة نتي الجنين الجنون يسكبجيش ذكي ساشي يكي سنباتي يكي تواشي با النبي با أشياء النبي da haka wannan karerai ne kawai da haka suka karyata annabi nuhu alaihi salam suka ji gaba da bautan gumakansu gumakan nan da Allah ya bamu labarin suna bauta musu cikin suratu nuh wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wuddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra sunan gumakan kenan gumaka ne guda biyar suke bauta musu to suka ci gaba daga bautan wannan gumakan to Allah madaukakin sarki ya halakar da su Allah ya ce innahum kanu qauman fasiqin lallai su waɗannan mutane na annabi nuhu sun kasance mutane ne masu matuƙar saɓan Allah masu barin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki waɗannan kisoshi da Allah ya bayar Allah ya bayar ne ma'annabin annabin sallallahu alaihi wa sallama domin ya gane cewa ba shi ba ne farkon manzanni kuma ba shi aka fara karyatawa ba kuma ba shi aka fara gaya ma maganganu na fatanci ba kenan mai da'awa dan ana batanci gare shi bai kamata ya daina da awar shi ba dan an zo an zage shi an ce shi dan kaza ne a an ce shi dan tawaye ne a an ce shi ba wahabi ne a an ce shi menene duk wannan kar ya hana shi wa'azinsa ya ci gaba da wa'azinsa an ce shi a a izala ne an ce shi menene an ce duk abin da za a gaya ma an gaya ma annaba abin da ya buwa ne kila kai ma kai za a ma ko taba ka ba a yi ba wani annabin an yanka shi yanka yanka na wuka aka aka ma annabi zakariya da annabi yahaya aka yanka su kamar yadda ake yanka rago akwai abin da ya kai wannan barna annabin Allah ka yanka shi wani kuma an kore shi a garin gaba daya wani a jefe shi haka suka gaya ma annabi lutu in baka daina abin da kake yin maganan nan ba la takunan na minal marjumin za mu ma roƙi za mu jefe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fitar da shi daga garin Makka ya je garin Taif ma sai da aka faffasa mishi kafafuwa da da kansa saboda haka da abin da za a ma mai da'awa wannan nafila ne saboda annaba an musu abin da yafi wannan da haka wannan bai hana mutum ya ce to ni na yi fushi na daina da'awar a to ashe ba da'awar dama kake yi ba a wanda ya dauki hanyar da'awa to ya dauki hanyar fada da mutane ya dauki hanyar fada da al'umma gaskiya ce kake faɗa kuma gyara ne kake amma ba a so ba a so a ji kuma ba a so a karɓa to Allah madaukakin sarki yana gaya ma annabin sanin irin waɗannan kissoshi ba dan komai ba sai dan ya samu nutsuwa sai dan ya daina daga hankalinsa yana yana yana fargaban abin da mutane suke gaya masa to Allah madaukakin sarki ce wa sama'a banainaha bi aid wa inna lamusibuna Allah yace lallai sama da kuke ganinta mun halicce ta bi aidin da ƙarfi da ƙarfi Allah ya halicce ta ma ce al'aid al'uwa Allah ya halicce ta da ƙarfi ne ma'ana cikin ikonsa Allah yana cewa wa na ku ai kawwaina mu mun karfafe shi saboda haka al'aidin nan ƙarfi ne Allah ya halicci sama da ikonsa da ƙarfinsa wa inna la musiuna kuma Allah ya ce mu masu yalwatawa ne <clears throat> shi yasa Allah ya ta sama yake cewa ah, wa tari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard Allah ya ta wato aljanna fadin ta yafi fadin samai da kasai Allah kuma mai yalwata bayin sa ne in arziki ya tashi ba bawa sai ba bawa arzikin da bai san iyakarsa ba idan jinya ce Allah ya tashi daura ma jinya sai ma jinyar da wani bai taba yi ba idan kuma kaifin kwakwalwa ne Allah ya ba wani sai kaga kaman ba ta bayin mutum irin shi ba to haka Allah madaukakin sarki ke yalwa ta komai Allah ya ma wata kasar yalwa sai kaga kaman ba su san talauci da wahala ba yanzu ana nuna ma hotunan wasu kasashe musamman irin kasashen Larabawa ne sai ga su ba san wahala ba ko kullun a cikin ni'ima ce akwai yalwa akwai wadata abinda za su ci ba damuwa bane nan ne kasashenmu za ka ga abin da za a ci shi ake nema so amma abin da za a ci ba wahala bane ba damuwa ba ne wannan wajen yanzu ka je ƙasar ko ka je saudiya ka ce abinci abinci ba wahala ba dan duk inda ka je za ka samu abinci kana da yar naira biyar ɗinka za ta siya ma abinci har da kaza ba dai a ƙasar nan ba ko a nan ai sai a hankali ya dari biyar ma ba ta kosar da kai ba Ta ce kullum za ka dinga cin ɗari biyar gida uku to ba za ka kai labari ba ko to su abin da za su ce ba matsala ba ne allah ya yi yalwata musu kaga an shimfiɗa gidaje an shimfiɗa hanyoyi ba sa buƙatan kuma wani abu da za su sake yi ba sa buƙatan wani abu shi yasa wani daga cikin shugabannin wannan ƙasashen yake cewa wani yana tambaya da shi ɗan jarida ya ce iyayenka sun haura kuma kai kuma ka zo kana hawa motoci da wasu abubuwa da ba a san su da ya ce kuma ‘ya'yana za su koma zaura kuma ya ce haka ne rayuwa ta ke za a sake komawa baya domin za su hau ɗin abin da ya fi nama amma za su koma baya don za su bata abin da muka kira kuma haka rayuwa ta ke ana tafiya ana tafiya duk ku dinga ganin wannan ci gaban da yake nan zai zo ya kani zai zo ya koma ci baya saboda me saboda ana tafiya addini yana rabuwa da mutane addini yana rabuwa da mutane yana fita a cikin zuciyarsu kafirci da barna yana shiga zuciyar mutane don haka za su ci gaba da saba ma Allah kuma sunna ce ta Allah duk sanda aka saba mishi kuma sai ya kwace ni'imar da ya ba bayin sa haka za a zo a zo duk abin nan da ake gani zai zo ya kare wanda suke wahala ma wahala za ta zo ta kare wanda suke jin daɗi jin daɗin ma zai zo ya kare komai ma zai zo ya kare za a koma ba komai sai wahala kuma aka kada shi yasa Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mai masa nasiha da jan hankalin sa yace la yaburu annaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam kada rayuwar kafirai ta dinga rudanka yanzu wani duk yanda zai kokari yake ya hada nan da can ya gade ya bar kasar ne ya tafi kasar turai ya je neman arziki ya bi nan tun daga nijar ya shiga sahara a bolivia da shi a ketara da shi wani teku wasu su mutu wasu su kasa da ana neman da za a je wani waje to wannan jin daɗi ne na kankanin lokaci yanzu wasu sun je can ɗin sun gama rayuwar rayuwar ta ƙari sai dawo nan a can ɗin ma rayuwar yanzu tana wahala ne haka babu wani abu da za a zo a yi shi da zai zama mai dorewa idan ba abin da Allah ya tanar ma da bayinsa a ranar ƙarshe ba shi ne mai dorewa amma duk abu na duniyar nan zai kare duk jin daɗin da rai gani ana a rayuwar nan wallahi zai kare kuma duk wahala da mai wahala yake wata rana wahala za ta zama labari ba zai taɓa cewa yi wahalar shi har abada yake wahala wahalar za ta zo ta kare ya koma ya tare da aikinsa da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna na musulun mu masu yalwata ne Allah yana yalwata wanda ya so wal arda Allah ya ce ƙasa kuma farashnaha sai muka shimfiɗa muku ita ma'ana ya zama kuna tafiya a kan doron ƙasa yadda kuke so a shimfiɗa take don haka ba ta yi tudu da kwari ba ta yadda ba za ku iya zama ba sai Allah ya shimfiɗa ta fa ni'mal mahiduna Allah yace dalla da masu shimfidawa wannan kama Allah yana yaban kansa ne da ni'ima da yayi mabayi sai Allah yace wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn cikin kowane abu Allah madaukakin sarki yace sai muka halicci muka samar da wato jinsi guda biyu amma nan kulli shay'in ka akwai shay'in da baya shiga akwai ashiya din da ba ta shiga ciki gane ko kamar misali yanzu Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn Allah ya yi mace ya yi namiji a cikin jinsi jinsi na halitta ko in dabbobi ne ma ka samu akwai mace akwai namiji in mutane ne za ka samu akwai mace akwai namiji in aljanu ne akwai mace akwai namiji mala'iku ba ba sa ci su shai ne amma ba sa ci su ba za ka ce maza ba da matansu ba babu ba cewa maza ne ba cewa mata ne su dai bayan Allah ne halitta ce ta Allah da aka halice su daga haske sannan daga cin abin da Allah ya yi jinsi guda biyu akwai haske akwai duhu ko waje da bulumati wa nur haka nan akwai shirya akwai bata akwai kaburki akwai imani akwai dare akwai rana akwai zafi akwai sanyi akwai sama akwai ƙasa akwai lada akwai azabar. akwai dadi akwai rashin jin dadi shine ma'anar kullu shay'in khalaqna zawjayn Allah ya sa komai ya zama guda biyu wani kaga yana kuka wani yana dariya wani yana talauci yana ji wani a cikin wadata duk zawjayn duka wannan zawjayn ne Allah ya yi su abubuwa guda biyu to me yasa Allah ya yi su guda biyu me yasa ba yi su uku ba guda biyun nan shine daidai abin da hankalin mutane zai dauka haka nan kuma ba haka kawai Allah ya yi abu guda biyu ba Allah ya yi haka ne don mutane su gane ni'imar Allah a kansu wannan ni'ima ce da aka ka samu kanka cikin masu wadata ni'ima ce ta Allah ka bude masa wance ya samu kanshi cikin marasa wadata shi ma jarabawa ne ya yi haƙuri shi ne in Allah ya ma ni'ima ka gode masa in ya ma jarabawa ka yi haƙuri wannan shi ne ma'anar waɗannan abubuwan guda biyu idan farin ciki ya same ka ka gode ma Allah idan bakin ciki ya same ka ka yi haƙuri ka nemi lada a wajen Allah wannan shine hikimar waɗannan idan Allah ya baka ƴaƴa maza da mata ka gode ma Allah a cikin in maza ya baka kawai bai baka mata ba akwai wanda mata kawai Allah ya bashi bai bashi maza ko idan kuma mata ya baka bai baka maza ba akwai wanda kuma maza ya bashi bai bashi mata ba macen yake nema ko yayan shi sun kai ɗari shi mace yake so a bashi wani yana nan ya ga 'ya'yan shi mata ɗaya biyu uku sai ce shi bai da magada sai fara shiga damuwa sai ce ai damuwa ta zo masa babban tunaninsa da bakin cikinsa ta ya zai aurar da su to ai Allah da ya bashi shine mai yin komai to wasu suna shiga cikin irin wannan yanayi musamman ga jinsi na mata wani sai ka ga yana kyamar jinsin mata ƴaƴa mata sai dinga ganin damuwa ne dinga ganin wahala ce dinga ganin tsawainiya ce to rahama su mata fita ƴaƴa maza su lokuta azalla sallallahu alaihi wasallam ce man ala jariyataini kunna lahu satran minan nar to duk wanda ya yayi tarbiyyar ƴaƴa mata biyu to lallai sai sun zama masa garkuwa daga wuta ba ce yaya maza biyu ba yaya mata biyu aka ce domin su suke bukatan tausayi suke bukatan kulawa suke bukatan kuma suke da tsawainiyoyi masu yawa tsawainiyar da ake da ya mace ya fi na namiji da yawa saboda haka su ɗin allah maɗaukakin sarki duk da ya yi su mata suna da rauni kuma wani jinsi ne daban sai kuma allah ya rataye wasu abubuwa tare da su daga cikin abubuwan nan ko ƴaƴanka ne ka tattara kafin ka samu ɗanka namiji mai jin ƙanka zai ka samu ƴaƴa mata biyar da suke tautayinka ko in kana da ƴaƴa maza suka tafi wani gari suka kama aiki kana da ƴa mace da ita ma take wani waje take aiki kafin wannan namijin ya bibiye ka sai macen nan ta bibiye ka sau goma sai ta tuna da kai kuma ko da daɗi ko ba daɗi sai ta kokota ta zo ta duba ka shi kuma zai ce wallahi abubuwa sun yawa ko wayar ba ni sai kai za a kira ka amma mace ba za ta taba hakura ko rashin lafiya ne ya taso kafin ka ga namiji sai ka ga mata sun zo gida saboda haka ba abin alkhairi bane mutum ya dinga kin abin da Allah ya bashi da abin da Allah ya baka ka karbe shi Allah ya san me yasa ya baka Allah yana ba mutum abin da ya dace da shi ne a lokacin da ya dace da shi don kaga Allah ya hana ma wani abu to wannan abin ba alkhairi ba ne a gare ta yi in Allah ya baka wannan abin ya zama ma halaka sai Allah ya hana ka da haka Allah ya ce la'allakum tazakkaruna mun yi muku haka ne domin ku zamanto masu wa'azuwa masu daukan wa'azi na rayuwa kasancewa akwai daɗi wa akwai rashin daɗi, zai zo cikin suratul najm wa annahu huwa abhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tunna duk zai zo cikin wannan sura sai Allah yace ce to fafiru ilan da ku tsere ku ruga ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki idan kuka shiga damuwa in kuka shiga wahala kuka shiga kunci to matsira ku ta zama Allah ce mafakar ku ta zama Allah ce ku koma ga Allah madaukakin sarki shi Allah madaukakin sarki idan kana damuwa gare shi kake komawa dan adam kuma in kana da damuwa da shi tsere mishi kake baka koma jansa, amma Allah madaukakin sarki kai mishi laifi ka mishi sabo to abin da zaka yi ka samu tsira shine ka koma jansa, in ka koma gare shi kuma sai ka samu kofa ai Allah yana karban wanda suke tuba Allah yana farin ciki da bawan shi da yake tuba matukar farin ciki haka shi yasa Allah yake fafiru ila Allah ku koma ku tsere ku koma zuwa ga Allah madaukakin santi ku zamanto masu bauta gare shi ko da dadi ko ba dadi inni lakum minhu nadhirun mubin yace ni dai ba komai bane a gare ku illa mai gargadi wanda yake mabayyani ba abin da nake boye mu wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar kuma kada ku hada Allah tare da wani abu wanda yake abun bauta wanda ba Allah ba inni lakum minhu nadhirun mubin domin ni mai gargadi ne a gare ku ina kwaban daga wannan wannan shine sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi na'am كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون له ذنوبا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Allah madaukakin sarki yana haƙurtar da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kazalik kamar yadda muka ambata maka labarin waɗanda suke ƙaryata manzanni to haka nan ma a na min ƙabdihin mai rasulun illa ƙalu sahirun au babu wata al'umma da ta gabace ka da manzo zai so musu face sai sun ƙaryata shi su ce ko dai matsafi ne ko kuma mahaukaci ne kuma wannan bai kare akan annaba ba hatta masu wa'azi zuwan zai kalli masu wa zai ci wannan ɓata lokacin su kawai suke ko da yawa za ka ga ana suka wannan ba su da abin yi ko karatu kake na neman sanin Allah sai a ce to kai duniya tana gaba kai kana baya a duk mai karatun sanin Allah sai a dinga ganin shi bai san me ake ciki a duniya ba ba amfani a ganin ba abin da zai masa amfani kuma shi yafi kowa amfani dan karatun duniya duniya zai kare karatun cin abinci ne a duniya zai kare wannan kuma karatun ciyar da zuciya ne zuciya ta gyaru ta yi kyau ta tsarkaka shi yasa ko za ka yi karatun duniya karka karkata gare shi gaba ɗaya ka hada da karatun addini da na shari'a to sai ka ga ka amfani to Allah ya ce atawasau bihi akwai abin mamaki kai ka ce suna ma junansu wasiya ne duk annabin da ya zo in bayan wani annabi ne shi ma mutane su zai sun karyata tashi. kamar suna ma junansu wasiya ne Allah ya ce al'amarin ba haka bane mutane ne kawai bagun masu wuce iyaka mabarnata da haka yace fatawalla anhum Allah ya ce ma manzansa sallallahu alaihi wasallam rabu da su ta harkar su kai dai ka yi aikin da aka aiko ka amma ka ce za ka damu za ka kwallafa ranka cewa sai sun shirya a'a fata walla an ka rabu da su kuma an tabi malum kai ba abin zargi bane ne a kansu duk da suka mutu suka halaka Allah ba zai kama ka da cewa kai abin zargi ba ne ta dalilin ka suka halaka ba domin kai ka riga ka yi iyaka abin da za ka iya wa zakir amma ka zamanto mai tunatarwa ka rika tunatarwa fa inna zikira domin tunatarwa tanfa'ul mu'minina tana amfanar da mu'minai tunatarwa wani lokacin akan tunatar da kai akan abin da ka sani alhalin ka manta sai a jawo hankalinka a nuna maka abu kaza ba haka bane wani lokacin kuma akwai abin da baka sani ba aka ga ka aikata shi mara kyau ne a ja hankalinka a kwabe ka a ce karkai wannan ma zikira ne tunatarwa ne wannan mau'iza ne Ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da sahabban shi daga lokaci zuwa lokaci su ma da kansu sukan karantar da junansu daga lokaci zuwa lokaci haka baya kyautuwa ce mutane su zauna haka kawai babu tunatarwa ba a zama haka kawai dole sai ana yi ana jan hankalin dan adam domin zuciyar dan adam tana yawo dole sai ana yi wani lokacin ta kauce a tarota ta kauce a tarota Allah ya ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina lallai tunatar wannan tana amfanar da mu'minai dole zaka ji abin da zai amfane ka Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake cewa lallai ni fa ban halicci aljan da mutum ba jinsun su gaba daya ba wai Allah ya halice su don wata bukata bane Allah ya halice su ne domin su kai da bauta gare shi kuma ita bauta din nan haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki wai dan an yi bautar ba wai amfanin Allah take yi ba bauta mutum ne zai bauta shi dai Allah yana so ya tabbatar da cewa ku ya isa da ku shi ya halice ku zaka zai ce dole kai kaza kuma dole zaka kaza saboda ya isa da kai amma ba wai Allah yana neman wani arziki a wajen ka ba ko wani abu na riba da zai ce wai in baka yi bauta ba ka ce to shikenan Allah na rage shi da wani abu ko kuma in nayi bautar a'a na ƙara Allah da wani abu babu wannan inna ma hiya a'malukum ayyukanku ne wanda yayi aiki mai kyau ya gani wanda bai yi ba kuma ya gani haka ba za ka burge Allah da yawan bautarka ba kuma ba za ka fusa ta Allah ka rage shi da rashin bautarka ba da abin da kai makanka ne man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid Allah yace ma uridu minhum min rizqin ba na neman wani arziki a wajensu haka Allah bai neman arziki a wajen bayinsa wa ma uridu an yut'imuna kuma ban buƙatar ba ni da nufin cewa su ciyar da ni Allah bai buƙatar komai a wajen bayinsa Allah ya ce ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ku ne kuke da buƙata a wajen Allah amma Allah bai da buƙatar kai ne zaka shiga halin kakani kai ka dinga neman mafita ka dinga neman ya za ka yi Allah kuma shi shi ne zai baka mafita sanda ka shiga wahala da haka wanda zai samun ma da mafita bai bukatar abin da kai za ka mata da haka dole ne musulmi ya kudurce wannan a zuciyarsa ya ba da gaskiya da shi da haka ko ciyarwa ne aka ce a da Allah an zo ana neman bukatar taimako za a ciyar da marayu karka ce wai kayi wannan kai kama Allah wani abu ne kanka kama ba kama kowa ba kanka kama domin kayi ma kai za a ba ladan ba za a ɗauka amma ka hana kai ne kai hasara Allah ya ce ha antum haula'i tud'auna tun fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda ya hana ya noke yayi rowan wannan kansa ya ma wallahu al-ghani wa antumul fuqara inda duk mutane za su daina bada komai wannan ba zai rage Allah da komai ba an kuma za su tattara duk abin da suke cewa su ce sun ciyar sun bayar ba zai ƙara Allah da komai ba kansu su tamu da haka Allah yake cewa inna allaha huwa razza Allah fa shine mai azurta bayi kuma zul quwwatil matin ma'abocin karfi wanda yake wato tabbatacce da baya girgiza kenan kana neman ciyarwa ka nema a wajen Allah kana neman arziki ka nema a wajen Allah kafin ka kai kukanka wajen wani ka fara kai shi wajen Allah sai Allah ya ma sanadi ta hanyar wani amma kar da daga ka shiga cikin wata damuwa ka fara tuna wane da wane ka fara tuna Allah tukunna kuma ma lokacin ka ɗauka ba damuwa ba ce, domin haka rayuwar duniya ta gada ba za ka kullun ka dinga cewa cikin jin daɗi take dole sai an jaraba ka kana zaune wata rana dole dole sai ka waye gari wallahi baka da komai kuma koda kana da wadatar wata za ka tashi ka rasa abin da yake ma daɗi za ka rasa komai ka ji ba ka jin daɗinsa ko ka tashi ranka a ɓaci ko ka tashi lafiya kalau ka kwanta da iyalanka ka wada su kawo ka musu komai a waye gari wata ta tashi ba lafiya ko wani a ciki ya tashi bai da lafiya saboda haka rayuwa ba ta tafiya kullum mutuli ta yi ta tafiya da kai ba kana ganin masu arzikin nan ba to suna rashin lafiya kuma suna kasa bacci kuma ana bata musu a ce ma masu kamfanin nukan da kake gani ba a faɗan suna amma duk mutum a ce ma mai arziki ne wata rana sai an ɓata mashi sai ya ji ba daɗi ba idan yana arziki ya nuna cewa wai shi baya cikin damuwa ba ne wata rana sai cikin shi ya ɓaci ya nemi abin da zai sha ko shi kenan da yana da kuɗi shi kenan shi ba da damuwa wallahi yana da damuwa da tafi taka wani lokaci damuwa kansa tunaninsa yana tunanin dukiyar nan ya za a yi a tsare ta ma damuwa ce a'a wasu sun zo sun tare masa dukiyarsa sun bata wasu sun mishi barna ta waje kaza wannan ita kanta damuwa ce ko idan Allah ya tashi ya jefa mishi wani ciwon haƙori kana ganin ba damuwa ba ce shi zai zauna dan da yana da arziki shi kenan ba zai rashin lafiya ba ko Allah ya jefa mishi shanyewar jiki ko Allah ya jarabe shi da 'ya'ya marasa tarbiyya su ta daga masa hankali kai wannan haka ne rayuwa ce haka ta gada Aka ba wani mutum da zai zauna a hasiban nasu an yi tura ko an ya kulo aman na hum layu tanu dole dole sai an jaraba mutum dole sai an jaraba ka kuma jarabawar nan daidai da karfin imaninka daidai irin jaraba da Allah zai in imaninka mai karfi ne jaraba ka tafi ta kowa wa Allah eh annabin Allah ya zo kwana uku ba abinci a gidansa yanzu duk wani a cikin mu nan da aka ce kwana uku ba abinci a gidan shi gaskiya za a samu damuwa ko in shi ya iya haƙura iyalan ba za su haƙura ba in so sun haƙura shi ba zai iya haƙura ba amma annabin Allah da yake imanin shi mai ƙarfi ne za a yi kwanaki a gidan shi ba abinci in ya shigo ya ce yau an samu wani abu aka ce babu ya ce to ni na zarce da azumi kai ka ishe ka shiga gidanka ka ce <laughs> kai ka wuce da azumi yau kuma haka na wani lokacin idan gidan ka zo ka samu a yalwaci har wasu su shigo a ɗiba a ba su wata rana kuma a tashi babu wasu shi kenan sai su ce wai ai ka dinga ajiye abinci kana tarawa duk wanda ka fara abu ka haɗa kanka da talauci wallahi kiriya ne ai wallahi wata rana sai ka yi ko kana so ko ba ka so ka gama tara abincinka wata bukata za ta zo ta cinye za ta zo ta cinye gaba ɗaya. haka ko wasu abubuwa da mutane suke sawa a tunaninsu al'ada ce ta gadon musu da shi a ina aka ce awo yana kawo talauci a to shi kenan iyakar arzikinka shine na kaje ka yi awo sai ka ce sai ka tsaya ka hada kudin mu. saboda haka wannan kuskure arziki na Allah ne Allah shine mai bayarwa kuma sannan Allah bai kyala bawa haka kawai kai ta tafiya sumul sumul sumul dole sai ka gani a cikin iyalinka ka gani a cikin dukiyarka ka gani a cikin kasuwancinka ka gani a cikin jikinka ma wani lokacin ka yi shekara ka gaba ka yi ciwon kan kai ba wani ka tashi ka fita mai mashin ya buge ka ko wani dan uwa kulle yana zaune a can shagonsa ya zo kawai sai mai mashin ya buge shi bai taba tsammanin mai mashin ya buge shi ka zo za ka tsallaka kai ba kalli wannan haya ba zai ka ji an kwashe ka ila ka fi shekara goma ba taɓa ma irin wannan ba kana zaune lafiyar ka kalau ba ila ma ba ka yi niyyar tashi ba sai ka tashi sai wannan abin ya zo ya same ka saboda haka rayuwa haka ta gada da daɗi ba daɗi haka za a yi ta gungura ta an dai lokacin da za a kai iyaka din Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya ce ma domin minkum min rizqin wa ma uridu an inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin la ce fa inna lil ladhina zalamu dhanuban mithla zanubi ashabihim a yasta'jilun lallai kafirai suna da wani kaso na azaba da zai same su daga Allah kamar yadda ya samu kafiran da suka gabace su da aka karfi gaggawa wannan gaggawa su ce a'a yaushe ne mu je ai za mu gani dukkan su gaggawa wannan kaso na azaba yana ne yana jiran su kamar yadda ya sami yan bayan su da suka yi wannan aikin haka zai zo ya same su ai abin ana cewa reciprocal abu ne kawai da zai dinga maimaituwa saboda haka rutin din kenan an kun yi laifi Allah ya kama in kun yi biyayya Allah ya tare wani lokacin ma kana yawan biyayya ma Allah zai jaraba ka ma a biyayya a ce ma ai kana yawan sallar jami'i kana yawan kaza kana yawan kaza yana maganin talauci sai Allah ya jarabe ka da talauci ka bi kowa sallah ka bi kowa talauci wallahi haka ne a ce ka dinga sadaka ranar juma'a ka ba da ruwa ka yi waye ka yi sadakan gyada ka yi sadakan gumba ka yi waye duk wannan ba zai ana ka talaucin ba Allah ya jarabe ka Allah yana so ya ga iyaka hakurin naka ya ga iyaka gudun naka eh za a ga sadakar dama kana yi ne dan Allah ko kana yi ne dan Allah ya dan yaye ma sai ka manta wani za ka ga daga ya dan ya dan ya ga ya dan samu kanshi to ya daina kuma kina ya yanki to Allah zai iya jaraba ka kai ta yi kai ta yi dan kuma Allah ya hana ka ka roƙa ka roƙa ka roƙa Allah ya ki baka inda ya ce ba na ga yanda za ka yi ai ni na halice ka ni nake da kai ni na zan cewa in na baka yanzu abin ba zai ma amfani ba na tara ma sai wani lokaci can wani lokaci ka manta ka ma daina tunanin abin sai wani abu ya faɗo ma sai Allah ya ma wani buɗi da bai taɓa maka ba sai ka manta cewa ka taɓa wata wahala haka haka al'amarin yake rayuwa sai hakuri haka mutum ya zama yana da hakuri yana da gane sirri na rayuwa ba zai taba daga hankalinsa akan abin da ya nema ya rasa ba ba zai taba kuma wulakantarwa ko kaskantar da wasu akan wani abu da shi ya samu wani bai samu ba duk wanda ya gane zarar rayuwa yana da kwanciyar hankali ba yi da damuwa saboda duk abin da ya samu ya zan cewa rabansa ne duk abin da ya rasa ya san cewa ba nashi bane ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu ma yumsik fala mursila lahu min ba'di ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka duk ba wanda kaga ya same ka wallahi ba wanda ya ya ana mai da abin da ka nema kaga ka rasa kuma ba wanda ya ya baka in duniya za ta taru ba za ta baka shi ba musamman yadda abubuwa suke kusantowa na zaɓe yanzu kowa ya ɗaura ɗamarar duk ma wanda da yake ɓoyewa yau ya fito ya faɗa da kafiran da musulmin kowa ya fito ya ce yana so to Allah ne ya san wanda zai ba fatanmu dai Allah ya mana zaɓi na alkhairi dole mu koma mu ci gaba da wannan addu'a a san da sai an zo lokacin da ake ta yunkuri a ita cewa tsewa ne a a karfi tsewa ne kada ku ce tsewa ne ko dai ku zaɓi alkhairi a wajen Allah ku ba Allah zaɓi amma kuka ce sai wani Allah zai baku da wani don kuma za ku gasu za ku gane cewa Allah ya baku da wani haka Allah ya bamu da wani ba haka bane gaskiya ne an ce sai wani Allah ya bamu da wani ya ga ya zani muka kyala Allah kenan. Allah ba zai iya ba sai wani to ina wani yake yanzu ana cewa wani wani yanzu an ce ba a san wani an gaji an haƙura da wani ina ranar irin wannan shi tun farko ne ka bayar da zafin ka ga Allah ce ya Allah ka mana zabi na alkhairi amma a zo a yi ta kaga gaba tsakanin ɗan uwa da dan uwansa musulmi da musulmi akan wane da wani to yanzu duk wannan kowa ya kowa ya da me yi da wanda ba ya yi kowa ya fasa ma da kullum ka zauna mai zuwa aka ji ana fada ai da wane da wane yanzu an daina kowa kowa ta kanshi yake da tun majalisar da aka zauna sai an yi fada akan wani da wane ko amma yanzu na ji ana yi ne an gaji kowa ta kan shege na kowa abin da yake so ya samu ya samu to wallahi an sake hanyar hanyar Allah ne an sake hanyar Allah ne ai zaɓi na Allah ne kaga sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam sun zauna lafiya lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu da aka zo za a yi zaɓi ba a ce sai wani ba lokacin da sayyidina abubakar da sayyidina umar suka samu mutanen madina suna so su yi tsewa ne mutanen madina sun je suna taron su manzo Allah yaron yaro su suna cewa to ya za a yi a yi shugabanci dan annabi ya rasu yanzu wannan bakin in muka kyale su za su tilasta mana wani manzo Allah ya rasu wannan tunanin na tasowa ai akwai damuwa haka labari ya zo ma Abubakar da Umar suka tafi ka zo ka zauna suka ja hankalin su da nasiya cewa an yanzu ba ta wannan muke yi ba manzo Allah ya rasu kuma ana magana shugabanci ta ce mu dai mun tsaya sai dai a yi shugaba a cikin mu kuma ku fitar da shugaba abubakar radiyallahu anhu sai ya ce to tun da haka ne ga mutane guda biyu ga umar ga abu ubai da ku zafi ɗaya a cikin umar buɗan bakin shi sai ya ce to ni na zaɓe ka abubakar na san kuma na zaɓe ka ne saboda kai Allah ya zaɓan mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya zaɓan mana ya amince mana akan addinin addinin addinin mu ya amince mana da kai haka duk wanda annabi zai sa ya jagorance mu a sallah yana raye ya amince mana da shi kenan al'amarin addinin mu to al'amarin duniyar mu shi ya fi cancanta ya jagora wa suka ba zaɓi kenan Allah sai zama an yi shugabanci mafi daɗi da ya zama ma suna ganin kamar shugabancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da gudana kaga ba a yi ta bugawa an ce sai wani da wani ba sai aka yarda da zaɓin Allah lokacin da abubakar zai rasu aka zo ana ta tunanin mai abubakar zai mai abubakar zai ya ce na bar wasici ga wanda na san ya fi kowa kusanci da manzala sallallahu alaihi wasallam kusan muna tare da shi wannan ni na zaɓa muku ya zama shugaban ku suka ce mun yarda da zaɓin da kamar zaɓi ne na Allah ba ce ba mu yarda ba to haka wannan kalifancin ya yi ta tafiya to muka biyo ba haka ba ne tun yanzu wasu sun ɗaura ɗamararsu wannan ya ce wannan zai yi wannan ya ce wannan zai yi to in dai ba ku ɗanɗana ku ba akwai sauran aiki a gaba abin da zai zo gaba sai ya fi wannan muni eh, in mun sake koma gidan jiya mun sake barin Allah muka ce Allah ba shi muke so ya mana zaɓi ba mu ne za mu fito mu yi ta yawo a kwanta muna ihu muna ana shan kwata ana zuba ruwa a ƙasa ana sha saboda sai wannan nan to Allah zai ba mu da shi kuma sai an sha wannan ruwan da ake sha a kwanta kaɗan ne sai an sha abin da ya fi wannan in dai muka ce ba za mu ba Allah zaɓi ba in muka ce mu dabaran mu ce muke ganin za ta fitar da mu wallahi mun ɗaura kanmu da wahala don haka tun yanzu gara mu ma kanmu zaɓi gara mu koma ga Allah maɗaukakin sarki mu riƙa addu'a ya Allah cikin waɗannan bayi naka da suka fito wanda ya fi a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ka zaɓen mana shi shi amma a zo a yi ta faɗace-faɗace a yi ta kashe-kashe a yi ta yanke-yanke a kan ‘yan wasu abubuwan da yanzu abin da aka bayar aka ba mutane suka yi wannan faɗace duk ya ƙari ba abin da ya saura wanda suka yi fadan suka yi ihun sun gama ihun sun koma suna kuka saboda haka zaɓi ne na Allah ake da haka lallai ya kamata mu fuskanci wannan abu na gaba domin mumini kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuldagul mu'minu min juhlin marratayn ba a cizon mumini da dafi daga cikin rami ɗaya so biyu in aka cije ka yanzu to gobe ka zo ka san wannan ramin sai ka canja hanya don haka mu ne muka ɗauki kanmu muka ga ramin maciji ya shiga muka zirma a ciki muka ce za mu shiga to mun shiga to yanzu tun da mun gane inda ramin yake sai mu koma inda ba rami sai mu koma wajen mai kowa mai komai ce ya Allah maɗaukakin sarki a baya mun butince maka a baya mun kauce maka mun ƙibin umarninka mun ɗauki zaɓin kanmu ya Allah maɗaukakin sarki yanzu mun tuba mun yi nadama Allah ka mana zafi wallahi wannan shine zai samu mana da amma in ba mu yi haka ba za mu ci gaba da shan wahala inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taba canja mutane zai sun canja kansu dan haka mu canja mu gyara wannan kuskure da aka yi na akida na zuciya mun ga sa haka mu koma ga Allah madaukakin sarki mu nemi zabin Allah madaukakin sarki kuma mu kiyaye duk abin da zamu dinga faɗa da abin da zamu dinga aikatawa domin da abin da za mu faɗa mu aikata za a dinga rubuta mana saboda haka wannan shine Allah yake cewa fa wailul lil ladina kafaru min yawmihim a yu'aduna Lallai, azaba ta tabbata ga kafirai akan cikin wannan rana da ake musu alƙawarinka ita ce ranar tashin kiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga azabar Allah madaukakin sarki ya lullube mu da rahamarsa abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki shine masanin bukatun bayinsa Allah ya san bukatunmu Allah ya san halin da muke ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki bukatunmu na alkhairi ya biya mana su gaba daya damuwoyi kuma muna roƙon Allah ya yaye mana su gaba daya Muna ruwa Allah maɗaukakin sarki albarka da suke cikin wannan wata ya lullube mu da ita rahama da ‘yantawa Allah ya sanya mu cikin wanda ake musu a wannan wata a wannan damuna muna roƙon Allah ya saukar mana ita da albarka Allah madaukakin sarki ya yaye mana hari da damuwa da kunci a yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace da tashe-tashen hankula da sace-sace da kashe-kashe da ake yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen su Allah madaukakin sarki ya albarkaci kasuwancin mu Allah madaukakin sarki ya tsare hanyoyin mu Allah madaukakin sarki ya albarkaci zuriyar mu gaba ɗaya ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مذنبا إلا سترت ولا مبتلا إلا عافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها معافاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين